Assalamu alaikum masu mu da saurare muna muku barka da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Shirin Najeriya a yau shiri ne da kan duba batutuwan yau da kullum da suke faruwa ko kuma tattauna shirin a dakin gabatar da shirye-shirye tare da baki masana game da maudu'in da muka ɗauko za mu tattauna kai. A cikin shirin muna biyo bakin da muka gayyata dama a karin fari don ji daga gare su daga bisani mu buɗe hanyoyin kira da kuma hanyar aikewa da saƙonni kamar saurare don su kira su ba da tasu gudunmuwar kuma yin tambayoyi kan batutuwan da muke tattauna a kai. To yau ma shirin namu na Najeriya a yau ni Sadiq Nuhu nake fatan kasancewa da ku a cikin shirin. Kuma a yau muna ranar Talata uku ga watan Al-Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina daidai da tara ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam. To yau batun da za mu duba a shirin na Najeriya a yau ko ta wace hanya za a kauce wa ambaliyar ruwa a sassan Najeriya wannan shine bakin da zamu duba ko ta wace hanya za a kauce wa matsalar ambaliyar ruwa a sassan Najeriya batun kenan kamar ki kuke kallon mu da saurare tare muke da malam Sa'idu Hassan Taura mai da nazari ga harkokin da suka shafi ci gaban tattalin arziki da harkokin noma da ma ci gaban al'umma Alam Sa'idu Hassan muna maka barka da kasancewa tare da mu barka mu sake saduwa To madalla batun kamar da muka ambata ko ta wace hanya za a kauce wa ambaliyar ruwa a sassan Najeriya batun kenan za mu kuma karanto matashi shirin kamar da aka saba fatan za a mu. Madalla matashi shirin na cewa gwamnatin tarayya ta bayyana cewa sama da ƙananan da 21 daga cikin jihohi goma na Najeriya suke cikin matsalar ambaliyar ruwa yanzu haka. Wani a cewar gwamnatin ya biyo bayan suka ruwan sama da yankunan suka fuskanta a kwanakin da suka gabata. Ministan ruwa na Najeriya injiniya Joseph Orsi tare da karin ministan ma'aikatar ruwa ta Najeriya Bello Kurinyo suka sanar da hakan goma ne ba labarai. Idan zai iya tuna ba hukumar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma ta gargaɗi ƙananan hukumi da jihohi su zauna cikin shirin duba yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa a sassan Najeriya. Cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar a shafinta na Facebook a ce Litinin, nema ta yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki su kasance su kuma kimtsa da yiwuwar samun ruwan sama da aka hasashe za a gani a bana. Hukumar ta ce tuni aka ankar da manyan ofishoshin hukumar da ke Lagos, Badin, Ekiti, Abidjan, Minna, Jos, Enugu, weri Port Edo da kuma Jihar Gombe da ke arewa masu gabacin Najeriya. da su zauna cikin shirin kota kwana babban darakta hukumar nema zubaira umar ta sa ofishin da ke shirin najeriya su zauna cikin shirin ne wato da sauran hukumomi a cikin wata sanarwa da ta fitar a watan afrilun bana gwamnatin tarayya ta fitar da sanarwa cewa jihohi talatin da ɗaya za su fuskanci matsalar ambaliyar ruwa a daminar bana jihohi sun hada da akwa ibom anambra bauchi bayelsa benue borno cross river delta ibonyi edo imo jihar Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, jihar Niger da sauran jihohi da dama da ke cikin Najeriya. Wannan ita ce matakin shirin batun kuma ko wace hanya za a kauce ambaliyar ruwa a sassan Najeriya. Wannan shine batun kuma kai tsaye yin ce ga namu. Malam Sa'idu Hassan Taura hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya a jiya Litinin ta fitar da rahoto da kuma sanarwar cewa ofisoshin ta da ke sassan Najeriya su zauna cikin shirin kota kwana saboda akwai yiwuwar a yan kwanakin da ke tafiya fuskanci matsalar amfani da ruwa bi da ruwa ke ci gaba da sauka a wannan lokacin kuma gwamnatin tarayya tuni ta ba da rahoton cewa akwai yankuna da ke ƙananan komai ashirin da ɗaya da yanzu haka ke cikin jihohi goma suna ma cikin matsalar ambaliyar ruwa a Najeriya. Da yake idan aka samu iftila ambaliyar ruwa akan samu asarar amfanin gona a duk lokacin da kan abinci ke ci gaba da tsada kuma a ce ruwa ya sauka amfani ruwa ta uku ya kwashe gonaki kamar ga alama za a shiga wani karin matsalar tsadar rayuwa musamman farashin kayan abinci sanarwar da hukumar nema ta bayar cewa ofisoshin tuna jihohi da dama na najeriya ciki har da jihohin da suka shahara da noma irin jihar jigawa da katsina su zauna cikin shirin takwana baya ga wannan sanarwar akwai abu da kake ganin jihohi da kananan hukumomi da ita gwamnatin tarayya za su yi don daƙile kila abin da zai faru nan gaba kaɗan To alhamdulillah wannan batu batu ne wanda ya kamata ce jihohi sun yi tanadi tun kafin zuwa wannan lokaci har a fara jawabin cewa sun shiga cikin tanadin. Domin ka duba za ka ga abin da yake kawo ambaliya a jihohi za ka ga yawanci na farko dai shine yawan ruwan sama da ake yi eh. sannan kuma da magudanan ruwa da suke cushewa da kuma yawan gine-gine a kan hanyar magudanar ruwa hmm. da kuma rashin tsare-tsare da yadda ba abin doka da oda yadda wajen gine-gine to wannan shine yake kawo umul abaisa wurin waɗannan ambaliya na ruwa hmm. in ka duba kamar a shekarar baya da ta wuce 2022 an samu ambaliyar ruwa a Najeriya wanda har ya zamanto cewa mutum 600 suka rasa rayukansu da kuma a dukiyoyi sama da na mutane miliyan uku da dubu ɗari biyu an rasa amfanin gona da gidaje wanda suka samu ibtila'i in ka duba a baya lokacin zaka ga a lokacin 2022 zaka ga lokacin ne ake kamfen hashi shugaban kasa a asuwaji bola ahmed tinubu ina gani yi amfani da wannan damar wurin bin jihohi wadda suka samu ibtila'i na wannan ambaliyar ruwa ya ba da ya ringa ba su tallafi sama da miliyan ɗari ɗari a in baka manta ba Kano ma har yana jaddadawa al'umma da suke tsaye cewa cewa ya ba gwamnan Kano na ba ku na ba shi wannan kuɗi na mm, kada mm. to irin waɗannan abubuwa shi shugaban ƙasa suwa Jubola Ahmed Tinubu baya barin ta kwana domin a kullum ana yunkura a ga cewa an samu amfanin gona da kuma yanda ɗan adam zai samu walwala da jin daɗi to mm. kuma ya kamata a ce su jihohi su ɗauki matakai masu tsauri wajen cushewa magudanan ruwa da kuma akwai wanda ibtila'i da ake samu idan dam dam mu suka cika dole akan buɗe su kaga kamar alif dubu biyu da ashirin da biyu an buɗe lechad hmm. dam ɗin na, inda aka buɗe shi ambaliyar ruwa ya shigo cikin najeriya aka samu irin waɗannan ibtila'i to a wannan karin ina ganin cewa an riga an farga hmm. da wannan ambaliyar ruwa kamar ni a jihar da na fito jigawa hmm. muna samun ambaliyar ruwa abin da ya taso daga ringin ya shiga karamar hukuma ta taura hmm. ya fita ya shiga jahun da sumiga har ya keta ya shiga can hadeja inda shi gwamnan jihar ya fito to zaka ga ana samun ambaliyar ruwa to amma da yake yanzu an riga an farga da wannan abu dama abin da ake so a sanar da mutane su kiyaye kafin lokacin ya zo hmm. ba a zauna ba sai lokacin ya zo ya zo ya ci al'umma kamar yadda ya faru a baya ya dukiyar al'umma ta salwanta to wannan lokaci ina gani da kuma wannan hukuma ta national agency green great wall din nan eh. wadda wata hukuma ce a ƙarƙashin gwamnatin tarayya a ministry ta wannan environmental eh. so an fita ita wannan suna da ƙoƙarin yin eh, dashe-dashe na bishiyoyi da kuma kwararowar hamada hmm. sukan ɗan tare irin waɗannan abubuwan ah, ita wannan ah, hukuma tana da ƙoƙari gurin ah, aiwatar da irin waɗannan kar a samu ambaliyar ruwa a jihohi. Malam Sa'idu da yake na ga sanarwar da hukumar nema ta bayar a jiya Litinin a nan Abuja ta lissafo har da jihohi waɗanda suka shahara da noman abinci a Najeriya ciki da jihar Jigawa inda ka fito da irin su katsina da sokoto da makamantansu to na ji wasu najeriya suna cewa kamar aiki ya kama ma'aikatar kula da muhalli da ruwa ta najeriya maimakon a zira ido a ga ambaliyar ruwa ta auku da yake an riga an yi gargadi na a zauna shirin ko ta kwana ba zai kyautu ma'aikatar ruwa da muhalli ta najeriya su fito da wani tsari na gyara matatsun najeriya ta yadda ruwan maimakon ya ambaliyar ruwa sai a taskance shi ko a tare shi ya zama da rani manoma za su samu abin da za su yi noman rani don a samu abinci a najeriya kenan ba to wannan shine dama abin da kullum ake shirye-shiryen yadda za a gudanar da abin ga an tabbatar da shi to wannan shigowar wannan gwamnati kamar yadda ta ga abin da ya faru a baya eh. so akwai yiwuwar haka kamar in ka duba hanyar lambata na Niger za ka ga akwai wani reservation na madatsar ruwa hmm. da ake ginawa to irin waɗannan abubuwan shugabannin ne dole sai an jajirce an tabbatar da abin da ya kamata a yi domin a samu magada da za a tara ruwan nan saboda noman rani idan ya hmm. zo a ce an buɗe shi ana idan ka bi hanyar kura zuwa shiga cikin garin kano zaka ga akwai irin waɗannan dam dam ɗin irin su tiga dam da su bagauda da za ga irin waɗannan abubuwa ana yi to wasu jihohin da yanzu suka fara samun irin waɗannan ambaliyar ruwa saboda gine-gine kamar yadda na gaya ma a baya da suke akan madatsun ruwa duk waɗannan abubuwan baya rasa nasaba da rashin kula da tsare-tsare ita gwamnati ya kamata ta sa ido hmm. A kan yadda ake tsare-tsaren birane da yadda ake eh, tushe hanyar magudanar ruwa hmm. da kuma zuba shara a kan hanya da kuma datse waɗannan bishiyoyi na cikin eh, dazukanmu hmm. duk waɗannan suna kawo ambaliyar ruwa to idan aka kiyaye to waɗannan sana'a zuwa gina kamar yadda kai magana na su dam dam ɗin nan duk inda aka yi reserving ɗin eh, wani ruwa na wani lokaci za ga mun sami walwalar abinci a ƙasar. A shekarun da suka gabata jihohi irin su Adamawa sun fuskanci matsalar abtilayin ambaliyar ruwa inda mutane da dama suka rasa rayukansu amfanin gona na miliyoyin nerori da dabbobi suka salwanta. To sai dai ga alama wani bincike ya gano guraren da aka samu ambaliyar ruwa ba wai a jihar Adamawa kadai ba da sauran sassan Najeriya. Idan damina ta kare maimakon ita gwamnati ta fito da wani tsari na sake sa ido akan mutane ba su kuma wuraren ba inda za a ɗauki watanni biyu uku zuwa makamancin haka idan ruwa ya ɗauke in aka koma za a ga mutane sun sake dawowa wuraren da aka samu ibtila amfani ruwa aka samu asarar rayuka a nan ya ya kamata ita gwamnati ta karo na al'amarin wata na ga ana batun dole sai haɗa hannu da ƙarfi da shugabannin ƙananan hukumi da masu unguwanni don tabbatar da cewa ire-iren wani matsaloli ana kauce musu a ƙasar nan. To waɗannan abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan shine baya rasa nasaba da shi shugabannin yadda za a ce an ba su muhalli a lokacin da ambaliyar ruwa ya zo ya ci dukiyar al'umma zaka ga sun koma cikin tsofaffin makarantu na wannan gundumomin kuma bayan wani ɗan lokaci ya kamata a ce lokacin da aka samu haka gwamnati ta fito da wani initiative wani fikira da za a yi gine-gine a giggina wa waɗannan mutanen da ba su da suka samu ibtila'i eh. kamar a baya za ka ga inda ake bada tallafi Alhaji Aliko Dangote ma ya da tallafi irin waɗannan to amma shugabannin ne shine a daga na ake samun akasi na gine-gine ya kamata su gina musu wasu ɗan gidaje a kan ɗan tsibiri wanda a ba shi ruwa duk shi ruwa duk inda yake dole ka ba shi hanyarsa da zai wuce in baka ba shi hanyarsa ba to zai mata addini da hamma a zo a samu rayuka an samu mutuwa a wannan yanayi hmm. to gwamnati ya kamata a ce ta duba tun daga kan gwamnatin karamar hukuma eh. su duba su saboda yawanci za ga a ƙauyuka an fi samun saboda gidan laka da ake amfani da shi idan an zabga ruwa za ka gani zuwa ɗan lokaci rana ta sha za ga gidaje suna faduwa hmm. to wannan dukiya ce da ake asararta wani rayuka ma za a rasa to abin da ake jan hankalin gwamnati ya kamata lokacin da ruwa ya janye kafin mutane su koma wannan gurin nasu da suke ya kamata a ce an samu an musu gine-gine an gina musu 'yan dakuna wanda za su samu su fake zuwa wani lokuta. Masu kalamu da saurare kira shafa shirin Najeriya yau ke ku na duba ko ta wace hanya za a kauce wa ambaliyar ruwa a sassan Najeriya. politik kenan da muke duba kuma kuna jin mu da kallon mu tare da Malam Sa'idu Hassan Tora ke da nazari kan kokin yau da kullum. za mu shakata da mu dawo za mu ji wasu muhimman batutuwa da suka rage mana daga bisani kuma za mu buɗe layukan waya da mu ji masu saurare da fatan za a cin. da Labar barkanmu da dawowa daga wannan shakatawar a cikin shirin Najeriya a yau muna duba ko ta ya za a kaucewa ambaliyar ruwa a sassan Najeriya batun kenan da muke dubawa kuma kuna jin mu da kallon mu tare da bakon namu Malam Saidu Hassan. Yau ya bai bakon namu daga bisani kuma za mu buɗe layin waya da mu ce rayu masu rare. A lokacin da yake bayar da rahoto game da hasashen yiwuwar samun ambaliyar ruwa a damanar bana ta dubu biyu da ashirin da hudu ministan ruwa na najeriya dr joseph ko injiniya joseph ya bayyana cewa akwai ƙananan hukumomi 148 da ke cikin jihohi 31 waɗanda su fuskanci mummunar ambaliyar ko kuma suke cikin hatsarin yiwuwar fuskantar mummunar ambaliyar a Najeriya. Idan muka sake komawa ga maganar tsadar abinci da ake fuskanta yanzu haka a Najeriya, a daidai lokacin da ake ganin matsalar tsaro da 'yan bindiga a jihohin da suka share da noma sun hana manoma rawan hatsin da za su je su noma a su, idan ƙananan hukumi 148 kamar da minista ya faɗi suna cikin hatsarin mummunar fuskata ambaliyar ruwa a tannar bana anya idan bai abin da ya kamata ba wannan matsala ta auku kamar da aka hasashe zai jawo wata karin matsala akan matsalar da ake ciki na matsalar tsada abinci ko ce shi a Najeriya ba to alhamdulillah in ka duba 2022 a cikin jihohi 37 da muke da shi a jihohi 34 su suka shiga cikin waɗannan ambaliyar ruwa da ya samu a wannan iftila'in lokacin. Eh. To idan ka duba a cikin ƙananan hukumomi guda ɗari da wani abu muna da ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu. Ina ganin in dai har haka ɗin ne ba za a samu wani ƙarancin rashin abinci ba da kuma yanayin ambaliyar zai fuskanta. amma inda an yi maganar idan ka duba tsoron a ce an saki dam dam din eh. sun cika hmm. to wannan ne ake gudun abin da yake harshashi ma sai ya wuce eh. wannan yanayi sannan kuma yanayin da za ka duba shi aikin dam na ruwa duk idan ka duba dam da muke da su a Najeriya za ka ga sun wuce shekara 60 ko hamsin zuwa arba'in. Din na dani eh. Yau idan aka ce za a gina dam a Najeriya ba karamin kashe kuɗi za ba kuma ba zai ɗauki shekara biyu ba zuwa uku sai ya ɗauki wajen shekara hudu amma yanzu abin da ake duk shekara ne wannan ambaliyar yake faruwa eh. na ibtila'i na yawan ruwa da kuma magudanar ruwa da ake toshewa da kuma gine-gine da ake akan su magudanar ruwa hmm. to za ka ga irin waɗannan abubuwan gwamnati ce ya kamata a ce ta shigo ta sa tsararraka yanda ya kamata kamar a ringa yin gida yanda inda ya cancanta a gina shi da kuma duk gundumomi da muke da su ƙananan hukumomi a rinka amfani da wannan duk ƙarshen wata a fito a gyara kwatocin mm. da suke nan gurin. Mm. To duk inda ruwa ya fita zai tafi cikin cikin dazuka ne mm. har ma a samu ƙoramomi wanda za su ɗan tsaya don a samu a yi noman rani. Eh. To amma idan ya zamanto cewa ba a yi waɗannan abubuwan ba aka ce dam za a fara ginawa to ina ganin za mu daɗe muna cikin wannan ambaliyar ruwa kuma za mu yanayin abinci da muke nomawa zai ringa zagwanyewa a cikin ruwa ruwa da yake ambaliya. To Malam Sa'idu ba za a yi wata hikima ko aikin a ga ruwan an yi mai hanya tafi zuwa madadin Najeriya ba ta yadda kuna da muna tare da a samu wadataccen ruwan da za a yi a Najeriya? Eh to in ka duba ka kamar mu a bangaren yanayin a yankin mu zaka ga muna wa shi kansa ruwan wani ah, dangarniya eh. wanda muke sa buhuna mu cika shi da ƙasa kuma ya hanya sai mu masa hanya sai shiga cikin dazukan <laughs> eh. to kuma an samu idan ka duba a tsakanin ah, Kano da ringin zaka ga ya zamanto cewa ringin din ma kwaltar ga baki ɗaya ruwan shanye ta yake hmm. ah, tana haurowa yana shigowa to irin su dam din ne suke cika eh. to irin waɗannan abun su ne kamata a ce an samu maintenance na su ƙananan ƙoraman da ake da su eh. an sake rarake su an sake ƙara musu faɗi saboda idan ruwan su yi zurfi eh. ba su ɗago sama ba hmm. to irin waɗannan abubuwan shine gwamnati ya kamata a ce tana duba tana maintaining din ba wai idan damunan ya wuce ba sai a yi buris a kau da kai sai lokacin kuma kwararowar wannan annobar ta ambaliyar ruwa ta zo eh. sai a fara maganganun ta cewa ku kauce ga hatsari nan ya taho ku yi wa kanku tanadi wato kenan ya kamata ita gwamnati ta tsaya ta lura wannan kaman ana tozartar da ita gwamnatin ne. Tumalilla, Lola, miki magana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya da barka da aikin. Barka da kasancewa a tare. Mijin suka ce na gode market. To, madalla. A ina wa bako barka da zuwa. Madalla. Na je maudu'i ko ta ya za mu yi mu kaucewa ambaliyar ruwa? Mm. Allah ya kullum muna wannan maganar gwamnati ta yi haƙuri idan mun tashi magana sai a ce ba komai ne za mu dora mata ba to komai ya ta'allaka a kanta ne alansa dai akwai abin da ya sa na fara shimfiɗa da haka alansa dai karkasha abin mamaki ka shiga manyan birane duk inda ake kiran anguwanni anguwa ta wa anguwa ta ka anguwa ta wancan talaka wallahi alhaji sadiq anguwanni su suke ɗaya daga cikin wanda suke haddasa ambaliyar ruwa me yasa na faɗi wannan maganar hanya za su zo su ɗauka su siyar maka kai ba tare da ka san hanya ba baka san hanya ba ce sai a ce maka ka siya ko kuma a zo a matse hanyar ta ina ne wani ya tona a kwalbatin da za ta wuce in ruwa ya zo na biyu alhaji sadiq da ni nan da nake ɗan ƙaramin shekaru na taso na samu gado ba gari a ƙasar nan wanda duk ƙarshen wata da duk bayan sati sati ne ma dawon lokacin a asabar ne wanda suke shiga gidaje da unguwanni suke zuba yanayin shara amma da aka zo aka yi buris da wannan abin sai ta samu wani dattin ya tushe hanyar ruwa sai daga damina idan aka ce maka ruwa ya ɗauke wata bakwai wata takwas nan sai damina ta zo nan ne kuma ruwa zai zo ya tafi da wannan dattin saboda sakamakon fulis da aka yi da wannan abun. na uku alhaji sadiq shi ne abin nan iya bani mamaki a kasar nan sai a ce akwai hukumomi ina hukuma da take kula da manyan gine-gine ne kowace jihar kowace local government akwai wannan hukumar kuma akwai data abin da suke kira data a ma'aikatan nan wanda idan misali ko abin da sa na faɗi wannan abin alhaji sadiq ni na taso a cikin gari ne na san ne ba wai mutane na ƙauyuka wanda suke ƙauyuka nake korafi a kansu ba a ina magana ne a cikin gari yanzu kamar kullum safo har jiha ta ta plateau akwai wannan abu kuma wannan umma labarai sa abin da ya kawo wannan abu na farko akwai lokacin da aka samu rashin zaman lafiya ta plateau mutane suka zo suka yi ta gine-gine a kan duyan da suka ga dama na biyu sadiq akwai abin da ya faru an zo su kira nan duka an gine su to ka gaya mu yan ruwa ya zo misali a yanzu da ake mamakin ruwa da daddare da daddare nan misali yan ruwa ya zo da ba zai saki gidajen nan ba. Don haka gwamnati sai ta tashi ta tsaya da kusurcin jihohi da ƙananan hukumomi da su nan hukumomi da suke kula da gine-gine sai sun tashi sun yi tsayuwar daka sun nuna wa talaka cewa eh akwai gwamnati kuma za a samar min da gida za a samar maka da gida ne sauki ba wai gidan da za su zo ga tashi hannu. miliyan da miliyan kuɗi da na godiya kwarai da gaske Ibrahim kenan da gudunmuwarka da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Yau da muke magana. Alaikum salam. To madalla muna jin ka. Wallahi da gaskiya mun je jawabin babban bako da kuma yadda ka gabatar da mu shirya Allah ya saka muku da alkhairi amma kamar yadda kai tambaya ko ta za a dakatar da wannan amfani ruwa to a zahirin gaskiya duk matakan da suka ɗauka a gwamnatanci gwamnatocin jami'ar tarayya duk ba a ɗauka saboda in ka duba yanzu a kananan hukumomin da aka ce maka za a yi wannan ambaliya ko wurin da ruwan za su bi ma'ana kwalfatin da ruwan za su gudu ba su a cikin wannan kananan hukumomi ta inda su kuma gwamnatin jami'ar abin da zai sa ka nuna ka gane cewa lalle ba da gaske suke ga wurin da ka tafi wannan al'amari an dai kana da kuɗinka ka to duk inda kake son fili ko saman inda ruwan suke yawo ne gwamnati shi domin ka kira su ba abin da su domin ba rayukan al'umma suke duba ba a'a me za su samu da wa'anda hukumomin da ake ba wannan amana abin da za su samu cikin duba wanda za su kawo wanka don haka in ana son a dakatar ta irin wannan batakala lalle ya kamata hukumomin su tsaya su yi abu na tsakanin su da Allah wanda su tabbatar da cewa suna talaka ne ba domin aljuhunan su ba wannan shi ne sa irin wannan matsayi ke dakata a cikin gaban nan wannan shi Madalla Suleiman Alibayo kenan muna godiya da gudunmuwarka za mu ɗauki kira na kusa da ƙarshe kuma kuma ga bakon nan Hello da muke magana? Hello? Muna ganin mai kira zai sake ɗaliban mu muna fatan za a kira daga kashe rediyo ko a rage sauti ko a gurgusa daga inda rediyo yake saboda bacin sauti. Muna godiya kwarai in an samu damar za a iya ɗaliban mu. Hello da muke magana? to wannan mai kiran shi ba zai sake alaba miki su fili tara ɗaya shida bakwai bakwai fili tara biyar shida hudu lambobin kyan da za a same mu muna kuma duba ko ta wace hanya za a kaucewa ambaliyar ruwa a sassan Najeriya batun kenan da muke duba. Hello da muke magana. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Muhammad Faris Aram da kuma da Jirawa. Tuma da Allah muna jin ka. Allah sadi alayyar kawo mana mafita alayyar kawo mana sauƙin wannan ambaliya da za a fuskanta. Amin su ma. Allah sauƙaƙa mana. Amin. Na biyu yadda za a kauce ma wannan al'amari ne rage talauci. Talauci. Bayan da za a yi kana da cikakken kuɗin garaje ka sai fili a inda za ka yi gini wanda ka san ruwa zai iya zuwa ko da yaushe tafi da wannan gini. Zai yi ruwa sai karancin kuɗi. Na biyu kuma rayuwa ba ta taɓa yiwa ba rayuwar adam an gina ta ne a kan ruwa halitta ɗan adam ma ruwa ne. Dole za ka samu ya tilasta samun wasu garuruwa rashin ruwa rashin bohan da gwamnati ba sa yi da masu kuɗi da ya samu wanda za su yi amfani da shi a gidajen su ya tilasta sun tashi daga wannan ƙauyen sun koma inda rafi suke ko kuma inda za su samu ruwa sun shi don su saboda samu kan kira rayuwar samun ruwa a cikin gari ba ta iya ruwa ba gwamnati ba da ba ta rubuta ba yau ka ba ta yi ba sai da ruwa sai kama kusa da inda ruwa yake sanar da ta yi gini ka yi noman ka na rani ka ɗan samu abin da za ka ci ka biya ka, da wanka da waye da sauran ibadu to dole sai gwamnati ta ɗauki mataki na rage talauci na kuma samar da mutane ruwa a cikin garuruwa sha Allah za a samu mashi ta na bangare da fatan za a tashi lafiya ne. to madalla muna godiya gure da gaske da gudunmawar kira fasin za a cikin gaba da kasancewa tare da mu za mu ɗauki kira na ƙarshe lola miki magana. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. suna magana da Hassan Ma'azu da shi da ya kuke na za a rage wannan ambaliyar ruwa babban matsala guda daya na mun talakawa special bangaren zubar da shara za ka ga cewa ba tashi zubar da shara ba ko kuma ko da wani lokaci aka tashi zubar da shara to a hanyar ruwa ne za a je a zuba to wannan zubar da ake da ita a hanyar ruwa yana ɗauka da cikin abin da ke kawo ambaliyar ruwa saboda ita wannan hanyar ruwa idan ruwa ya je ba inda zai dole ya koma baya kamar in ka duba abin da ke faruwa tsakanin kwambe da bauchi ke rafin nan da ya taho to rafin nan da ya fito daga kwambe shi ya haɗu da cikin dan in ya shiga wannan babbar haɗi zai wucewa shi kuma samarin suka sako za su sai koma baki na ake ambaliya ta hadar ma da kwambe to kaga duk inda aka ce ruwa zai wuce wato bayan zai koma inda zai koma bayan nan kuma kwanna zai abu to mu kan mu talaka magana gaskiya sai mun rage zuba shara a magudajen ruwa inda kusan wannan ruwa ne zai wuce to kada ka zuba wani abu da zai hana shi wucewa yana ɗaya daga cikin abin da su kama na wani sannan magana da wannan ba Allah ya ce wani rage talauci wannan ba talauci bane ba saboda ko da kuɗi ake dafa ma ɗan Najeriya wani idan ya tashi in aka ce mai ya saya ɗin su yi zai a hanyar wajen wuce mai da an ce ka siya sai ka ce ba za ka siya ba da gurin ce dace kai gurin kuma magana gaskiya na biyu bangaren gwamnati sai ta taimaka ma talakawa an yi kamar irin wannan matakan ya irin kamar da madamai haka wanda za su tara rafi saboda duk inda aka tara rafi yana taruwa a gurin an ya dam kamar wanda muka yi a karamin hukumar danja to ka ga wannan tafin yana rage special ambaliyar ruwa saboda sai ya taru a wannan gurin wannan haɗa bude shi ya wuce to ka ga wuce wanda zai canza mutum zai da zai ba sakamakon cewa an bashi gari misali kuma da ne ci kana abin da ya abu na to ko da ne ta duba irin wannan guraren an taimaka musu da irin wannan matakan ruwa tumadalla na godiya tumadalla na godiya gure da gaskiya gudunmuwar fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu Alim Zaidu kaji ya yi masu rai. To alhamdulillah duk abin ya ta'allaka akan ita gwamnati ne tun daga karamar hukuma zuwa jiha kuma zuwa tarayya. in ka duba za ka ga shi duk inda ambaliyar ruwa yake baya wuce wannan nasabobin da al'umma suka tattauna a kansa eh. na to abin da gwamnati ya kamata a ce ta kiyaye da shi shine duk bayan rani ya kamata a ce an yi yasa hmm. a cikin kogunan da muke da su eh. zuwa dam dam da muke da shi an samu maintenance eh. an gyaggyara wasu abubuwa ko kuma inda hali a ce an sake wasu a gina dam dam din a wasu sassa na jihohin Najeriya to wannan shine zai rage wannan iftila'i na ambaliyar ruwa a Najeriya hmm. ba haka ba kuma kullum muna cikin asara na dukiyoyinmu da abincin da muke ci da rayukan al'umma a lokacin da gwamnati take yin gargaɗi da jihohi 31 da kano kuma da dama na fuskantar ambaliyar ruwa a wannan damunar na ji gwamnatin tarayya tana cewa ambaliyar ruwan zai zo a wani yanayi ne a daidai lokacin da ake da fafutukar a ga an kawo ƙarshen cutar kwalara wacce take da alaƙa kai tsaye da irin matsalolin su ambaliyar ruwa da makamancin shi ta yaya kake ganin ita gwamnatin tarayya ƙarƙashin ma'aikatar kiwon lafiya za ta tunkari matsalar ambaliyar ruwa da kuma yunkurin ta na kawo ƙarshen matsalar cutar kwalara da ke ci gaba da yaduwa a sassa daban-daban na Najeriya. To alhamdulillah kamar yadda minista na shi lafiya wato shi Dr. Fati ya fito ya yi maganganu lokacin da kwalara ta fara yaduwa a garin Legas eh. inda wajen mutum ɗari biyar da saba'in da uku suka kamo da wannan cuta ta kwalara. Hmm. To ina gani sama da sati biyu zuwa uku an ta tattaunawa kuma a shi ministan lafiya bai ƙasa a gwiwa ba ya shiga ya fita an duba an gani tun daga can yankin aka datse ta muka samu sauki mu a nan yanki to ina ganin wannan ya an samu nasara. domin duk yanda abu ta 'yan ƙasa suka ji wani yanayi ɗumamar yanayi wanda ba su fuskanta ba kamar zai zama musu annoba idan aka yi yunkuri aka maganganu ana magana to wannan gwamnatin kamar kunnanta abu buɗe yake don ta ji abin da yake faruwa a kawo ɗauki hmm. to ɗaukin da aka kawo na farko yanzu kaga magana kwalara ina ganin insha Allah mu yankin arewa maso yamma da kudu duk ba za mu sami wannan batun da tun daga can da ta fito yawan su yawan ruwa da suke da shi gurbataccen ruwa a nan Legas hmm. dan kasan an ce ita Legas cunkus ɗakin tsimma da abu duk zaka ga yanayin da suke ciki suna cikin kazanta ne da ba su da magudanar ruwa sosai daga daga nan Pestap idan ka fito zuwa Apapa in ka ga irin ruwan da yake dan akwai manyan tireloli a nan kan hmm. hanyar zaka ka ga duk suna ba haya suna fitsari da a gurin to dole su kamu da wannan cututtukan na kwalara saboda yanayin rashin tsafta hmm. da ba su da shi a wani yanki nasu da suke zaune a gurin hmm. to nan shi minista bai kasa a ba ya samu aka datse wannan annobar ka tayo bangaren mu arewacin Najeriya to insha Allah wannan dai a kwalara za mu samu ta a yanki Da ƙarshe na ji wani mai kira yana cewa su kansu 'yan kasa su yi ma kansu kiyamun laili ta yadda idan kana da buƙatar fili da za ka yi gini ko shago ka duba ka ga a wani yanayi ne za ka yi filin hanyar ruwa ne ko inda ruwa yake kwance da makamancin sai ka kauce wasu yan haka a nan na ga dole a eh, sai masu anguwanni sun shigo ko tunda ba yanda za a yi dai mutum ya sai fili ko gida anguwa masu anguwanni ba su zo sun gani sun sa hannu an ba su wanda za su sai goro ba a nan wace rawa kake ganin su kansu yan ƙasa za su taka da masu anguwanni don kauce ire-ire wa'in matsalolin dan malam ido a daina ma magana ambalin ruwa akwai unguwannin da in ka shiga in wata hidima ta taso maka ko suna ko biki kila da a a masallaci dan bakin kofar gidanka kwata ce ga suru ga maciji, ba ma inda mota ta wuce wasu unguwannin ko da ka wanke motar ka mata face an fesa rare in ka wuce dan ka sai ya baci kwata za ta lalata tayoyin motar ka da maka maciji. me ya kamata mu mu yan kasa da masu unguwanni don kula da tsaftar mu a irin wannan yanayi da damuna da ruwa ke cigaba da sauka to shine dama kullum bature yake cewa a samu good samaritan ya zamanto cewa mu haɗa kanmu eh. mu matasa mu gudanar da tsafta a cikin unguwanninmu hmm. da kuma biranenmu shi yasa zaka ga wasu jihohin duk ƙarshen wata suna mai da wannan ranar ranar sanitation ne eh. ba fita sai karfe goma sha biyu har a sa jami'an tsaro a cikin unguwanni a eh. tsaya a yi waɗannan ayyukan hmm. wannan ayyukan shine shugabannin mutum daga kan karamar hukuma su jajirce a ga cewa al'umma suna fitowa su bada wata gudunmuwarsu hmm. ga ita wannan gudumar hmm. da suke ciki saboda wannan social responsibility hmm. na al'umma ya kamata mu kare kanmu daga waɗannan cututtuka da kuma waɗannan ambaliyar ruwa ba wai lalle bane ne za ka ga an tarihi na nuna cewa unguwarku ko kuma local government ɗinku kamar lissafin local government ɗari da wani abu da da shi minista yi cewa za a samu ambaliyar ruwa to ba lalle ne unguwar ku da tana samun ambaliyar ruwa yanzu ta samu in kun gyara ta kun tsaftace ta kun magudanar ruwanku duk suna wucewa sannan yanda za ku yi gine-gine ya zamanto cewa akwai taswirin inda za a je a yi gini ba a zo a gini a kan madatsar ruwa ba to wannan duk inda aka samu irin waɗannan abubuwan dama waɗannan mutanen su suka ah, kirawo wannan ambaliyar ruwa to ya kamata ita mm. gwamnati ta sa wani sanshin da rinka taxin din mutanen wanda suke irin waɗannan kafiya da taurin kan cewa sai sun gini akan magudanar ruwa. Masu kalam da saurare saboda lokaci iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin na Najeriya a yau da muka duba ko ta wace hanya za a kaucewa ambaliyar ruwa sassan Najeriya. Batun kenan da muka duba kuma kun ji mu da kallon mu kai tsaye tare da bakun namu Malam Sa'idu Hassan Taura in da nazari kan harkokin da suke shafi ci gaban al'umma muna godiya kwarai da lokacin ka kasancewa tare da mu ina godiya Allah ya saka da to madalla yanzu a madadin bakun namu da hukumar Vision FM da Farin Wata TV da ke daukar duniyar kamu shirin sani da na shirya na gabatar Sadiq Nuhu muke muku fatan alkhairi sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da fatan za a kasance lafiya